a cikin wata na bakwai wanda ɗaya daga cikin watanni guda hudu masu alfarma Allah ya ce inna iddata shuhuri inda Allah suna asara ta hanfi fi fadin na yau makalar sama wasu Allah ya ce min ha har ba a tsoron wannan na ɗaya daga cikin watannin masu alfarma waɗanda aka keɓance aka darajanta su baya halatta a yi yaƙi a cikinsu baya halatta a tadda wani hargitsi a cikinsu wannan kila yana yawa shi sa mutane suka ce mai azumi watan azumin watan azumi tsofaffi to wannan azumi na tsofaffi a shari'a musulunci baya da tushe a san da haka ba a keɓance watan rajab da azumi tsoho ko yaro mace ko namiji babu wanda halatta ya keɓance shi da azumi wannan hadisan da aka samu ibnu hajar al da ibnu qayyim al-jawziya da maluma hadisi duk sun lalata su daga mai rauni kwarai da ba a hukunci da shi sai maudu'i don haka shari'ar musulunci babu azumin tsofaffi a cikin wannan watan in ka saba yin azumin ka kowane wata kana iya yin azumin watan da goma wata duk kana azumi goma wanga ma iya to ya halatta kai dama kana sallar ka ta dare dare duka in watan da ya ya kamata ka ya halatta ka ci gaba da sallolin nan dama kana azumi ran litinin da alhamis cikin kowane wata shi ma wanga ya halatta kai dama kana azumi uku cikin kowane wata ran sha uku ran sha hudu ran sha biyu shi ma wanga wata ya halatta kai amma batun a ce in ya tsaya na za a fito da wani azumi da ba a yi cikin sauran watanni ba bidi'a ne Allah ya samu gani da sallolin da aka ambata duka wata sallar da ake yi wasu hadda bukukuna ran 27 a cewa rana ce da manzo Allah ya isra'i da mi'raji to duka waɗannan abubuwan ba su da tushe barin su ya fi zama alkhairi saboda kan mutum ya yi aikin banza to insha Allahu wannan bakwai ga wannan watan mai alfarma a cikin wannan shekara ta 1442 wanda ya muwafaka da yammacin goma sha tara ga watan biyu miladiya 2020 insha Allahu da 21 sorry insha Allahu za mu dafa karatunmu na yau akan na satin da ya gabata har yanzu muna nan cikin kitabul jana'izu. shekaran mun garje karshen babi na hudu yau za mu tashi babul izini bil janazat babin da ke karantar da mu wato yin izini da sallar janaza ma'ana sanarsuwa a sanar da mutum wani ya rasu don a haɗu mai sallah wannan abin halat ne shari'antacce ne sunna ne shi ne babu yake sun ya karantar da mu wa qala abu rafi abu rafi yace an abi hurairah radiyallahu anhu shi kuma ya karbo daga abu hurairah Allah madaukakin sarki yarda da shi kala yace qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam ala azantumuni yasa ba ku sanar da ni ba ga wani bawan Allah da yarda su cikin dare ba a faɗa min Allah ba kai sallah sai kai manzon Allah ki yasa ba ku faɗa mini ba ba waccan macin ce mai sharan masallaci ba a wani mutum ne na daban wanga bawan Allah ana ce mai alhatu bin bara'i bin umairin albalwayi albalwi mazauni madina ne amma mu'amala ta kawo shi ya zama yan musulunta ya zama sahabi daga cikin sahabban manzon Allah ya yi rashin lahiya ne manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji ya dubo shi da manzon Allah ya dubo shi ga rashin lafiya nan tana da tsanani yace inni la ara dalhata illa qad hadatha fihi al-maut fa'adununi bihi yace in ni ban ganin komai ba ce dalha da wuya wannan rashin lahiya ya tashi don haka ku faɗa mini in Allah ya yi mishi rasuwa da ya ji wannan maganar sai shi ko cikin dare ya tara mutane ne ce da Allah da alamu duk da manzon Allah ya hurta ga magana ina rasuwa amma don Allah ka ku faɗa ma manzon Allah cikin dare ya fito halarci jana'iza ta saboda ina jin tsoron Yahudawa su aikata mai aika aika don haka ku yi hubbu hubbu ka hada ma kowa ka kan mutuwa ta ta zama sanadiyar manzo Allah ya samu matsala ya fi son duk ya fi son duk hasarar da same shi ta same shi bisa ga manzo Allah ya samu matsala sallallahu alaihi wasallam haka shine cika imani ka yarda da duk abin da zai faru gare ka ya faru gare ka bisa ga manzo Allah an kama Abdullahi bin Rawaha a Rum sarki roma ya ce mai yanzu inda kake ɗin cikin yagwai, kana fatan muhammadu annan ka hita ya ce a ina fata can inda yake in tabbata nan ko kaya ka so kai can inda yake can inda yake ina fata ko kaya ka tabbe shi amma ni in tabbata nan inda nake ya gwada gomma duk abin da zai faru gare shi nan ta hannun ruma makiya ya ci gaba da faruwa cikin shi ta ga annabi ya kaki kaya can inda yake gida garin madina shi na suka ce to yanzu ya za a yi yace ba abu za a yi duwa da a ta ya hukunta haka suka ce kana yi muna sujada mu sake ka yace a'a ba ni sujada ga wani Allah suka ce to kana sumbantar kaina in sake yan uwanka yace eh to wannan yana ya sumbantar kanka ka sake yan uwana ko ba za ka sake ni ba saboda an kawo musu da sahabbai masu yawa ya sumbanci kai ne saboda yan uwa su ita cikin wannan kanyo an ka ɗauki mutum guda an ka sa drone an ka haka wuta an ka dafa sai da ƙasa ne da suna suna tasowa kasan in azinga aka gwada mai aka ce ga wanda za a yi da kai in ba kai mu da abin da yace in dai kalimar shahada ce ba zan arabuwa da ita ba zan rabu da annabi muhammadu ba kai na mutu in ma za a yi tafasa goma za a yi mihiye da hakan ba zan fata daga addini na da haka magabatan nan namu in kun kaji Allah da kuka ji Allah ce radiyallahu anhum ba karamin jinjima jinjima muminai ne na kwarai to shi ne wanda sahabi shi kuma da ya ji wanda magana sai ce don girma Allah in Allah ya shirka cikin dare ka agayato annabi saboda kada manzo Allah ya fito zuwa sallah zuwa sallah kai yahuda su mai aika aika saboda shi ya su banu nadir yake don haka nan shi ya sa manzo Allah da ya sahi an ka faɗa mai yara rasu to sai ya ce ya sa ba ku faɗa mini ba sai suka gama manzo Allah da suka gama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan magana sai manzon Allah ya ce Allahumma alqadal yadhaku ilayka wa tadhaku yace Allah na roƙe ka ka haru da alhata binur barra'i yana yi maka dariya kana yi mai dariya ya Allah Allah na roƙe ka ka haɗu da wannan bawan naka yana dariya gare ka kana dariya gare shi wannan ba karamar addu'a ta ba mumini ya haɗu da Allah yana dariya Allah na yi musu dariya ba karamar nasara ta zan ɗaukaka ba to wannan shi ne a kan mutuwa shi shine manzo Allah ya ce ala azantumuni حدثنا محمد بن عبد حدثنا محمد اخبرنا ابو معاويه Muhammad ya labarta mana Abu Muawiya ya labarta mana an Abi Ishaq al-Shaybani daga Abu Ishaq al-Shaybani an Sha'bi daga Sha'bi an Ibn Abbas radiyallahu anhuma daga Abdullah ibn Abbas Allah madaukakin sarki yarda da su kala ce mata insanun wani mutum Allah ya mashi rasuwa kan rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya udu manzo Allah yana zuwa dubinsa akai akai saboda ya san kirkinsa da imanin fa mata bil layl sai yarra su cikin dare fa dafa nuhu laylan suka turbude shi mutane ne da daddare falamma asbaha akbaruhu lokacin da aka wayi gari sai suka ga manzo Allah ai wani ya rasu cikin dare har mu yi fa qala ma mana'akum an tu'allimuni ya hana fada mini ai da ku fada mini suka ce ya manzo Allah ya ce ka ishe ka cikin dare yahuda su ma aika aika akan akan gawar gomma ya tahi shi ko da bai samu ko sallah aka bari mai yafi mai zama alkhairi bisa ga sharri ya same ka akan shi to shi yasa manzo Allah ya yi waccan addu'ar an gane ko sai ce kalu sai suka ce kana lailu fakarihina an na shuka ka. wato dare ya faru an yi duhun dare kwarai ya manzon Allah fakarihina an na shuka ka ma'ana wa kanat zulmatun cikin dare ne kuma dare mai tsananin duhu mu kuma sai muka kyamaci mu kuntata maka ya manzo Allah da ya ji hakan ga fa'ata hu fa salla alaihi sai ya zo bisa ga kabarin sai yayi mai sallah hadisi ya karantar da mu ana iya kuwa jana'iza don sai a samu yawan masallata saboda yawan masallata bisa ga yana da falala ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani muminin da za a samu mutum arba'in da ke da kalimar tauhidi ba su shirka da Allah su tsaya ga gawan mutum musulmi su yi mai sallafa sai Allah ya gafarta mai zunubai ne don haka aka son a yawaita ana iya sanarwar mutum domin masallata su yawaita bisa ga gawashi, ba kan bakin da ya karbuwa ba kakan yi mutum karatu ya fi ka kirki da kamun kai ko ba haka ba hakan girme ma mutum ya ka kirki da imani to ka ga sai sa aka son aye kuwa saboda sai sa manzon Allah saboda falalar da a cikin sallar ga kuma yace kuma da kirkin wannan mutumin ya so a ce yayi mashi sallah da bai samu ba sai ya je mutuware can makabartar baki ulgarkabi sai ya je mai sallah wannan ya gwada muna ana iya yekuwar mutuwa saboda samun masallata sannan na biyu ya gwada muna halaccin turbuda cikin dare eh ana iya turbuda cikin dare da kyaraɗi in ba a tozartar da mamaki a kasa biyan haƙoƙan turbudarsa ana iya mai rami mai kyau da likafani mai kyau da samun masallata da ko da da daddare ne to in an samu kuɗi da suna haduwa a samu masallata samu likafani a yi mai sannan a samu gina mai kyau a yi in ana ba shi waɗanda haƙoƙa ko da cikin dare ne ya halatta a yi turbuɗa cikin dare dama abin da a tushen hali saboda kada a kasa ba da haƙƙin mamaci wajen cika ƙa'idojin da ya kamata a cika mashi na turbuɗa don haka hadisi ya gwada mana turbuɗa cikin dare ba illa kana ta maliki babin jana'iza ya kawo gawa ana iya yi mata sallah ko da lokacin faduwar rana ne ko da lokacin hitowar rana saboda tana daga cikin salatu zatul asbabi sallah ma'abuciyar sanadiyya ita sallah ma'abuciyar sanadiyya babu ruwanta da hani eh, nan inda maliki a suka kawo karhancin nafila da sauransu da wani wuri littawan suka kawo to cikin maliki ya walwale wannan maganar cewa shi wannan sallah ma'abuciya lalura ce sabon sanadiyya ta a gare ta don haka ana iya sallata ko da lokacin da aka na nafila ne wallahu alam kazalika wannan hadisi ya karantar da mu ana iya zuwa makabarta a wa mutum sallah don ba a gwada muna sufiya ce ta ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam baya nan manzo Allah ya je bisa ga kabrin sai masa sallah saboda muhimmanci kamar yadda yawa matan nan mai sharan masallaci don haka in baka samu a mutum sallah ba in mutum na mai muhimmanci muhimmancin sa Allah ya saba na duniya kaɗai ba ne waɗanda duk da manzon Allah yau masalla makabarta da waɗanda yau masalatul ga'iz mutane na masu muhimmanci ga addini waggana rena ƙurarta an kai sharan masallaci ta kai an ka turbuɗe su da daddare manzo Allah bai sani bai ce lalle sai an gwada mai kafin ta yi mata sallah saboda ma'aikaciyar Allah ce ta yi sunset in local government ta yi sunset in abin state ta minista na ƙasa girma ga wurin Allah maɗaukacin sarki saboda ɗakin Allah ta ka shara ina fatar an gane don haka sai manzo Allah ya gwada muhimmanci wannan abin saboda duk inda harkar mutane ma suna da daraja to fa min babu ma'aikacin da ke kokarin raya ɗakin Allah da gyara da tsare shi to shi ya kowa muhimmanci don ga ɗakin Allah ne wanda kuma ma'aikacin tsaftace ɗakin Allah ne wanda an an kwadaitar da raya masallaci wanda Allah ce man bana lillahi masjidan bana Allah lahu baitan janna duk wanda gina ma Allah daki ko da kamar gidan ya cittuna kun san dai ba a yin masallaci kamar gidan ya to ko to amma manzo Allah ce ko da kamar shi ka gina ka ce Allah na ni gina mu wuri kuma aka samu gina shi don Allah don ne mai yarda Allah yace za a gina mai daki da cikin gidan aljanna to ina ga wanda ya tsaya hidima ga wanne hana ma dakin nan na kasa da tozarta kaga babban ma'aikaci ne sannan shi ko wanga mumini ne na kwarai ku kalli abin da ya manzo Allah cewa shi ko da sallah zai rasa ya fi gwammace a rasa su mai sallah bisa ga manzo Allah ya hito cikin dare wasu su same shi da sharri wannan ya gwada son da ya kawo manzo Allah ya fi karhin ya fi ta rayuwa ya hita ta rayuwar manzo Allah bisa ga cin nasara kai da lafiya kai da komai na na duniya don haka in aka ce manzo Allah ya ji ya yi sallah ba a mamaki haka ya yi mana jaki sallah makabarta saboda muhimmancinsa saboda karar da yawa musulmin da aka kora daga makka ya tarbe su a bi da nuhi a dawo da su ya kiya ya ba su kariya ya ba su tanyo don haka nan waɗanga da aka ji manzo Allah ya hisu ko ya yi musu salatul ga'ibi ko ya yi musu sallah bisa kaburburan sun kana masu ne don haka ko ku wani mutum mai muhimmanci ya samu irin wannan matsalar ana iya kaji kai mai sallah makabarta ko kai ko kai da wani wallahu a'lam abin da hadisi ya karanta da mu kenan Allah ne mafi sani sannan ya gwada muna manzo Allah bai san gaibi ba ko ya sani bai san kamar yadda malamin mai ce basirun bisiril gaibi qawla kiyanihi ko kaga ba haka bane basirun bisiril gaibi qawla kiyanihi mai shirni ne ko mu ya sa a filin da a gari a kaula kyani a gabanin kasantuwarsa ba daidai ba wannan baitin ya saba ma ka'idar musulunci Allah ci ya ce mai ishirin ya alfazabi muna yi mai kyakkyawan zato don ɗai son manzo Allah ya waɗannan wake-wake ya yi ta yabo na huwan lubbu wa aduman adahu mukhalatan shi manzon Allah shi ya kwaya duk wanda ba shi ba duka ne duniya to na kai ka kambama mutum ka kai shi har inda shi Allah bai kai shi ba shi yasa wata rana da yarinya ta bi manzon Allah ta bi manzon Allah ta ce wa fi na rasulullah ya alamma ma fil gadi ta ce cikin mu akwai manzon Allah ya san abin da za a yi gobe ya ce hasbuki al'ana ta ce ƙarya na ban san abin da za a yi gobe sai wanda Allah ya sanar da ya ce la tuduruni kama da rasul nasara ibn maryama ya ce kaku kan ba ni kun san kan ba mawa abin da sokuta ake cewa baɗewa. da sokuta in ka ji ce an baɗewa ne to mana an busa shi an busa shi abin da maroƙa kawa mutane da fada ya ce la ni kada ku kamba ma ni kama adratin nasara na maryam kamar yadda nasara suka kamba ma maɗan maryam har su haka shi cewa shi ma Allah ya ce kai ko wa mu abdullahi wa rasulu ku fara faɗin bawan Allah ta kun sannan ku ce kuma manzon to wannan ne don haka nan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi sallam bai san gaibi ba don inda ya san gaibi da ba a sallar gawa mutumin da ya yi niyya wa salla bai sani ba don haka bai san gaibi ba sai abin da Allah ya sanar da shi kamar yadda Allah ya faɗa ya bai hangar da gaibi na illa manir damin rasulin fa innahu yasluku min bayni yadayhi wa min khalfihi rasada bai sanar da kowa gaibinsa sai wanda ya zaba kaga san in an zabe ka ne Kullaya alamu man من في السماوات ardal gai ba? الله cikin sama da ƙasa ba wanda isa ya san gaibi kakka rudu da wasu manyan riguna da wata kulla mai gashi da boka bai sa ya yi zane-zane ta da ma hankali wallahi ƙarya ne ina fatar an gane ka san ita abin da zuma sai da wuta ana so a ci sai an yi wasu an birkita idanu an yi wani kwalli an yi mini an samu wata hula mai gashi a samu bakar riga don duk a gwada ma kowan ga wani mutum na ba kowa na ba sai a waraki ba ku ya haimi ni don Allah ina fatar an gane Allah ɗaya san gaibi sai wanda ya sanar sai wanda ya sanar to hadisi biyu a karantar da mu waɗanga abubuwa Allah ya samu gane sai babu fadali man mata lahu waladun haka saba babin da ke karantar da mu falalan mutumin da Allah ya yi ɗansa rasuwa kuma yan nemi lada bai yi bakin ciki ba ya yi ihtisabi fatan Allah ya bashi lada game da ɗan nan ce wa qala Allah azza wa jalla Allah madaukakin sarki ya yace wasta'inu bi sabri wasu salati menene a ƙarshe ta yake wa bashirin sabirina kai bishara ga waɗanda suke masu haƙuri sai imam bukhari yayi basi ga ilmin balaga ya halatta ka ƙillo daidai da inda kaka son ka ka kafa hujja da shi yana yin haka ko cikin hadisai hadisi mai tsawo sai ya ƙille shi ya kafa shi hujja nan gobe kuma wani babu ya kawo shi ƙillo wani guntuna shi ya kafa hujja da shi nan kuma kai su shi wajen babu biyar ko ce gaba sai ya killo ta ya halatta ga ilmin balaga manzo Allah ma yana yi haka nan da ayoyin alkur'ani wani lokaci to sai ya ce abu na harko wa bashir sabiri na kai bushara ga masu hankuri su wane ne masu hankuri allazina idza asabatuhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma wa ulaika humul almuhtadun to su ne masu hankurin da wanda duk ɗansu ya mutu ya yi wannan hankulin kuma ya yi sabi to in Allah Allah man lawal karatu ne kai bari in kama yana bugo dan haka wanda ya yi hankuri don inna basabru inda sadamatil ula yaushe na aka hankuri ba ka gama duk borin boson da ka kai in ka gama daga baya sai ka sahi ka ce ai yanzu kan na yi hankuri a ka dai hankurin ba shi hankuri ya zama dole amma ba ka bar ma Allah ba in ka bar ma Allah a lokacin da abin da ma Allah karatu ne kai wani ina buguma in ni kare hmm. da haka in ka yi hankuli tun lokacin da abin ya faru ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un allahumma ajurni fi musibati wa khaliq li khairan minha kace lalle mu na Allah ne kuma ga Allah za mu koma ma'ana mu jiya Allah ne da mu da kayan mu duka bamu da samu kayan Allah muke wanda ya so haka ya ka sarrafa mu kakka kuka kakka yi kakka mammari kanka kakka kece rigarka kakka faɗi kai birkiɗa duka ka manta a kai jiya Allah ne kuma kayan ka ajiya Allah ne wa wal wal wal illa wadi'atun wala budda min yawmin turaddul wada'i dukiya da abin nan duk ba su gute ba da halaye duk ajiya ta wala da ba makwami yomin turar dula da ka san da yayi fakka an kai baka sanar da an kai ka ba an ka turo ka ran da an ka so, ka rayuwa da an ka so, kuma za ka koma ran da an ka so da an wajibinka ka tanadi wannan zangon da kake tafiya cikin shi ka tanadi gubiri duk da turar da ka tahaye ka tasha ta ka sauka tahiya ka kama hanyar ka zuwa lahira turar da uwan mutum tahaye shi tasha ka ta aje shi wanda zai kama hanya zuwa lahira don haka abin da wajibi cikin wannan zango ne ka yi kokarin kyautata guzuri guzuri guzuri guzuri saboda tahiyar tana da bukatar guzuri ina fatar an gane to shine aka ce abin da a haƙe in ka ce inna lillahi kana nuhi lalle mu kam da mu da kayan mu duka na Allah muke wa da Allah ya so ya sarrafa mu duk bai muna laifi ba wallahi wa inna ilaihi raji'un kuma in abin da ya hukunta ba wai mutuwa dana ba ba konewar gidana ba ba hasarar diyana ba a'a mu duk mu kare ai wurin Allah na za mu koma ba hasara ta ba wurin wurin masoyin mu na wanda ya muna alƙawari da rahama wurin shi na za mu koma ba harka ce ta kuka ta kara ba wannan shine a ƙoshi cikin wannan lafazan Allah ya ce to duk waɗanda suka yi hakan da su ko suka kudurta su kayan Allah na wanda yayi bai musu kuskure ba bai musu abin wani bakin ciki ba kuma suka roƙi Allah ya ba su ladan wannan abiya mai musu da ya ce to ula'ika alaihim salawat lalle su kuwa nan suna da wasu raki ba ko guda ba talatoci addu'o'i masu yawa daga ɗaukaka masu yawa da haskakawa mai yawa daga Allah wa rahama sannan suna da rahama kuma Allah ya ya sai da yayi tantin nasu su ne ake yayyu a gurin Allah su ake ce mace yayyu wanda musiba ka fado mai daure yayi hankuri gaba kamar ba shi na ta sama ba ya maye nishadi to wannan alama ce na lalle ya san matsayin Allah gare shi kuma ya san matsayi ne ga Allah to shi na aka faɗa na nan ga imam bukari sai killo lafazi kalima biyu cikin aya ya yi kafa hujja da su kina ana buƙatar ihtisabi shine ka yarda da hukuncin ga na Allah ne ya saukar ga kaya nai kuma ka hankure kuma ka nemi Allah ya sa ya zama maka lada na abu ma'amarin abu ma'amar ya labarta muna haddasana abdul waris abdul waris ya labarta muna yace haddasana abdul aziz abdul aziz ya labarta muna an anas bin radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah madaukakin sarki yarda da shi qala yace qala an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam ma'aiki tsira da amincin Allah ya tabbata a gare shi ya ce ma minan nasi min muslimin yutawaffa lahu salatun lam yablughu al-hinsa illa adakalahu Allah aljannata bi fadli rahmatihi iyahu yace babu wani daya daga cikin tarayyar musulmi wanda ya uku za su mutammai yutawaffa lahu salasun ya uku su mutammai lam yablugul hinsa waɗanda ba su balaga ba illa adakalahu Allah aljanna ce wannan mutumin a fara waɗannan jajan sai Allah ya shigar da shi aljanna bi fadli rahmatihi iyahum da raguwar jin kayinsa zuwa gare su falalau wannan abin da ya abin da ya same shi na jin kai da tausayi shi waɗannan wannan abin shi zai rage har Allah shi ma ya yi masa jin kai sai sanya shi aljanna zama inna ma yarhamullahu min ibadihi ar-ruhama'u yarhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama'i ka tausaya ma yaro wannan abin kai tarbiyarsa ka za shi ga abin da daidai ka koya mai kalimomi in ya mutu ka hankure ka ɗauka Allah wadda ka yi dinga ba ka yi ba to wannan abin zai tattara ya zama maka sanadiya kai kuma su zama maka shamaki daga shiga wuta ina fatar an gane wannan ya gwada wata hafarori ɗaukakar darajja ne shi yasa ne ka ce muku da hasarar mumini ba koyaushe taka taho mai da zama hasara ba amma wata falala ta lahira bai samun ta sai in ya rasa lafiyarsa ko sai in ya rasa dukiyarsa ko sai in ya rasa diyansa ce sa manzo Allah yake wala yazalul bala'u bil mu'mini fi nafsihi wa malihi hatta yalqallaha ma alaihi min qadi'atin mumini ba zai gushe ba yana haduwa da abinda bai mashi daɗi ba fi nafsihi ga rayuwarsa sannan wa ahlihi da iyalin wa malihi da iyalin sa yana ta gamuwa da karafkiya ko ya gwabza da wannan ya wuce da kyar ya gwabza da wannan ya ce bai gushewa yana haduwa da shi inda ya mumini ne hatta yalqallaha sai ya kai inda yake haduwa da Allah bai da zunubi ko guda idza arada Allah bi qaumin ittalahum in Allah ya nufi mutane da alkhairi zai jarrabe su wa man radiya wanda duk ya yarda da abin da aka jarrabe to fara su halahu rida wa man sakida wanda ya gwada ma Allah ni kan nayi tuhuwar bishiya duniya nayi tuhuwar ku nayi tsufan kondo iya maganganu shi ma sai Allah ce wato ba haka da mutunci wa ne ko da kike nan baka san ni ba baka yarda da ni ba to a tafi can kai mutuwar kondo ko ita za ka yi ina fatar an gane don haka bawa kai ya dauki yana da tashi ka yarda shi na Allah ne kayansa da kayan da shi kansa don Allah ne wannan shi don haka akwai falalar mutuwar yara kun ga wani mutumin cikin ashabul littafin suratul kahafi ko wani dottijo ai da aka ga ɗanai kafiri na amma so ne zai ɗauke shi ya girma ya ridda sai Allah ya sa annabi hadir ya kashe shi an ka da annabi musa tambaye shi da Allah sa kai wa gajina ya ce wannan yaron umarni na na an kai in kashe shi uwaye na mutanen kirki ne so ne suka yi mugu mugu shi ko shaƙi ne kaddara Allah ta hukunta bai shi yiwa har abada aka Allah ce a kashe shi saboda kada so ne ga uwaye ne ya ja su yi da su bar musulunci sai asara mutuwa ce ta zama musu alkhairi ko ba su zama ina fatar an gane to wannan haka Allah kai wani lokaci yana ya babbake gonarka ko ya kone motarka ko gidan manka kawai saboda ɗai ya shafe maka wasu zubai ya yi maka upgrading cikin mutanen kirki kai kana nan kana kuka yau yau ni na gaba ne ni wani ban san abin da an wa Allah <laughs> ba ba a haka nan dauki makan ka mai lahi kake kila wani wata doka ne ta ba Allah ya ɗin a ya ma hi sauki sai kai ta istigifari sai ka haɗa lada hasara da lada istigifari don da bakin ciki da zarbullen da za ka yi ba su dawowa da abin da aljazau la ya rubin fa'ita eh karaki da bakin ciki da sunu ba su dawo maka da abin da ka rasa a ce kenan ya zama na banza wa kare wanka ko ba haka ba eh don haka sai ai hattara Allah yana son muminai ne da mu da kahirai muna taɓa Allah sosai amma taɓin su ya na namu ban takaici don mu muna muna taɓin Allah ne ba bisa ga mun rammai ba bisa ga ɗan wani rauni da ƴan wasu bukatu shi ko wancan duk taka dokar da yake bai koyar da Allah ya ɗauki filin akwai shi ba ma ka gane don haka sai ɗaya Allah kai da bai son ka zo lahira da zunubi sai ya ta ɗan wonin naka ya ta ɗan punishment ɗinka ana samu ana a adjusting ɗin wasu abubuwa naka na zunubi har ka tashi gobe lahira baka da yawan zunubi الله يافي من ذنوبهم حدثنا مسلم حدثنا شوبة مسلم يا رب تامر يا رب تامر شيد شوبة حدثنا عبد الرحمن بن الأص بن الأصبهاني عبد الرحمن الأصبهاني يا رب تامر عن ذكوان دجا ذكوان أنا أبي سعيد دجا أبو سعيد الخدري رضي الله عنه الله مدوكين سركي يرد شيء أن النساء قلنا للنبي صلى الله عليه وسلم للي ماتا sahabbai matan sahabbai da mata waɗanda as sahabbai da matan sahabbai da mata waɗanda as sahabbai sun ce ma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ije Allah na yawman ya ma'aiki galabat alaina rijalu anka maza sun rinjaye mu gare ka mu kullum ba mu tare da kai maza maza kullum ka tai jihadi ka tai hajji ka tai umra maza dai asma'u bintu yazid aka wakilta ta zo ta ce mai manzo Allah maza kun rijaye mu gare ka wallahi samu da ba musulma mu samu rabon mu gare ka mun karanta haitan kitabul imani in ba kuma ta ba ji Allah na yawman min nafsika na atika fihi ko ka sanya muna yini daga kanka mu zo maka to shi na nan aka ce sun ce mai iji Allah na yawman ka sanya muna yini naka na kan ka keɓanci mu shi mu samu haɗu da kai ka karantar da mu hunna kenan sai ya samu su yin nan kamar yadda aka faɗa can cikin babul imani fawa'azahunna fa atahunna kenan ya zo musu abin nan faji Allah ya ce musu ina fi yawmi kaza wa kaza kamar yadda muka karanta can farkon Buhari yace ku taru yini kaza da yini kaza cikin wuri kaza gidan wane da gidan wane fa atahunna sai ya zo musu hunna ta ya karantar da su to shi na na aka takaita emergency aka ce da suka ce ja'allana yawman ka sanya muna yi hunna ba a faɗi duk sauran waɗancan ba sai ya zo musu wa'azi wa ƙala cikin wa'azin da ya musu ce ayyu mamra'atin kowace mace mata laha salasun kowace mace yaya uku suka musamman min alwaladi uku daga daga yaya kanu hijaban minan nari sun zama mata shamaki daga shiga wuta qalat ra'atun sai wata mace ta ɗaga hannu ta ciya ya manzon Allah wasu wasnani har da biyu kila na ta biyu sun rasu ta ce ni ya manzon Allah har da biyu kala wasnani har da biyu su ma biyu in sun kama ta mutum ya yi tafi suna zama mai shamaki daga shiga wuta shine imam bukhari ya sanya babin ga babu fadli man mata lahu waladun ashe rasuwar ɗiyanka ba a fara ba ce in ƙananu ne suka rasu kila wani alkhairi ne Allah ya soka da shi da iya wani abu ne da Allah bai kashe ɗiyan annabi Muhammadu ya bar Fadima kadai ɗiyansa bakwai duk shidda sun rasu tun yana da rai aka bar faɗi tu zara ita a su duka ita a kauna su ɗiyan Khadija duka ita aka bayan su kuma ya so ta kama kamar ne amma kahiyar su ya haɗa mata bai jimawa ya rasu ta yi kuka ta yi kuka ce mata ruma ba ki san ba ki yarda da ke ta shugaban matan aljanna sai ta ce ina yarda ya manzo Allah sai ta yi dariya to shi ne wata shidda ta yi bayan rasuwa ita ma ta koma ga Allah ashe inda wani abu na na tara bugayar ya Allah ya fi son annabi da kowa eh duk da kaga ya ƙare biya ne bai bar mai fitina a bayan shi ba da Allah kakka ka kan kacewa kakka ɗauka arziki da ɗaukaka na Allah ne wani yana nan bai taɓa haihuwa ba yana nan cike da daraja wani yana nan cike da ɗiya daga ɗan neman talauci su rashi rashi wani in ba tara ba jarabe su da yan kwaya lalata to su yi kwakwahe ka cika shege to cikin gidanka ba a da ka guda da su ba don haka nan nan ga yi fatan alkhairi yi fatan yin Allah ya baka ya baka shiryayye ba wai ɗan Apollo ba arziki na Allah ne don haka nan nan ga sai manzo Allah ya sadiyan aka sa duk gaba faɗi ya ta da ya bari wata da bayan rasuwa shi kai tarar don haka manzo Allah wa mata wa ajiye ce musu duk wanda ta gabatar da ɗiya uku waɗanda ba su balaga ba za su zama kyamaki wasu sakan ba su ce suka ce suka ji kunya kila inda sun ce hadda guda kila da yana cewa hadda guda to ba su ce ba saboda jin kunya shine aka ce wa qala sharikun shariku yace an ibn al-azhani daga al-azhani Haddasa ni abu Salihin, an abi sa'id daga abu sa'id wa abi hurairah da abu hurairah dukkan su sahabbai ne abu sa'id al-khudri da abu hurairah duk suna daga cikin manyan masu yawan ruwaya anin nabi qala abu hurairah ya yablughul hinsa uku din nan da aka ambata cikin hadisin ga wanda abu sayyidin ya ruwaito amma har da sharadin ba su zama baligai ba wannan falalar da aka ambata ana ba mai mahaifinsu in ba su zama baligai ba in sun zama baligai kuma wani hukunci na daban Sheikh bin Usaimin ya ce yace umumul hadisi akwai gamewan ma da hadisi ba wanga ba yace ma Allah ce wani hadisul qudusi Allah ce mali abdul mu'min indi jaza'un bawa na mumini bai da sakamako a guri na idza qabattu safiyahu min ahli dunya idan ni karban mashi masoyinsa ba daɗayinsa daga cikin mutanen duniya sun ma haka sabahu sannan ya yi ihtisabin su ya yi fata Allah ya sawan ya zama min lada da gafara illal jannata kafi aljanna nan ba guda an kace babu wani abin da zai sa mumini mali abdul mu'mini indi jaza'un bawa na mumini bai da wani sakamako guri na in amshi wani badadayin sa abin sun sa a rayuwar duniya kuma yayi ihtisabi bai da sakamako guri na in ba aljanna ba kenan ya nuna ko da ɗa guda ko ba haka ba kaga ya yi umumi kenan da uku ɗin da hudu ɗin in dai Allah ya jarrabe ka da wasu musiba mai girma ka yi ihtisabi tana tana iya zama maka shamaki ka shiga wuta Allah ka yi mana shamaki ka shiga wuta don haka bai tsaya ga ɗa ba har da wani wanda kaka ji da shi kila wata matar da zaman ku yayi daɗi kuna zaune lahiya kana ganin in dai wancan ta rasuli sai dai in dangana irin wannan ko mace ita mijinta ta da inda yi waliyar da to ni kan dai sai in dangana na san to har da irin wannan mutu ya samu Allah ya bashi hankuri ya daure yana ya zama mai sanadiyar shiga aljanna gobe kiyama Allah ka sanya mu aljanna don ya حدثنا علي علي يا لا برتامن حدثنا سفيان سفيان يا لا برتامن قال سمعت الزهري ناجي محمد بن شهاد wanda aka hitani da zuhuri an sayi bin musayyabi daga sayi bin musayyabi babban tabi'in nan da aka ce ya faɗa halayen ya faɗa shekara 20 ba a faɗa ikama ba ba yana cikin masallaci ya sa can malikiyar mu aka ce mai akhirul mutaqaddimina ko babba ne shekara 20 tarihinsa ba a faɗa ikama ba cikin masallaci wani yace an abi hurairah shi sa'id bin musayyib ya jiya ga surukin sa abu hurairah ya taba dar mama abu hurairah aure da diya kai akan dirhami biyu ya ce ba dirhami biyu ya ba su a sai ya ce na dar muku aure ya sa ta gaba sai da bude askunniya ta ya tura ta ce shi nan gidan ga tsare imanin ki da imanin miji ya ruya ja askunniya ya ruya dawo wa ta <laughs> ina fatar an gane awo ba abu hurera ba dan madina na ba tahowa ya shekara ta uku tare da manzo Allah manzo Allah ya rasu shi na tabi'i mai daraja Yaga irin abin da an gare ne yawan hadisa ga talauci kan babu abu wallahi amma duk da haka ne ga bari mai ce kawo dirhami yusun isa ya kawo ya ɗauki ya mamma aure da ya sa ta gaba bai bari an kato ana buɗa ba ya sa ta gaba ya buɗa kunniya ta ya ce to nan na ni kawo ki ga gidan miji sai da an kai sati ya fitar tambaya ka kuke suka ce lahiya na buke ba bai to alhamdulillah ai ta zama za la ba huta ba a yi dipila a yi bi a yi bi gida sai gida duk ya talauke sai a yi talaruwar biyan baki Allah mu ba kan lahiya abubuwan nan ba wani dole na ba in akwai hali an kai ba komai in babu hali a bar daukan makai lalura wanda babu Allah ya taimake mu na'am to shine aka ce amin nabi shi kuma abu huraira ya samo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kala yace la ya mutu lil muslimin salafatun min alwalad ba ya mutamma mutum musulmi da ya uku min alwalad daga yaya fa yali jama'ar a ce kuma ya kutsa wuta ya shiga wuta illa ta qasam fa ce walwalar rantsuwa wa menene walwalar rantsuwa Allah ya rance a cikin suratul maryam yace wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqadiya ko wanku sai ya gangara wutar jahannam thumma nunajjil ladina taqaw wa nadharu zalimina fi ya ko Allah ce ko wanku sai ya gangara wutar jahannama wurudunan ya kasu maluma sun mai fahimta biyu kowa ya uku suka mutum ya yi ihtisabin su Allah na kare shi daga shiga wuta ya yi ihtisabin su yace manzo Allah ce kai fa sai dai shiga gada ta ta hidda hidda zuwa Allah saboda Allah ce kowa ta ya gangara ce in ba wannan gangarawa ba to a wanda da uku suka mutammakan shi kan batun wutar jahannam babu sai dai gangarawa nan da aka ce ba makawa kowa ya sai yayi wannan kuma har da annabawa shine maluma suka ce wannan wurudu iktalafa fi hal ulama wannan gangarawan maluma sun saba fa hal muradu bil wurudi ad-dukhulu am al-uduru shin abinda aka nufi da wurudu din gashin addukulu shiga cikinta na ayin uburu ko ƙetarewa Allah siradi ko ƙetara kan siradi aljawabu minhum man qala innahu addukulu malum ma sun ce shiga na aka. wa inna kulla insanin labudda an yadkhula nar kowa sai ya shiga wuta ga ra'ayin wasu malum ma lakin man kana min almu'minina sai dai wanda Allah ya mu'minai allazina la yastahiquna al'azaba bin nar wa anna basu cincinci ai musu azaba saboda kirkin su ba فإن النار تكون عليهم بردا وسلاما كما كانت على إبراهيم suna fada cikin kai kai kai ta maza ta koma kamar tsefi na ya shiga saboda Allah ce kowa sai ya shiga ta ce ma mumini har ba mumini a dafa a nuruka lahadi da Allah mumini ki ta don Allah ni duk hasken ka ya kaso mini wallahi ajin lata wallahi Allah maza maza kai ta cikin na Allah ni kai kai ka Allah sa irin mu na akar na fa akbar wai wanga daraja ba karama ta bauta suna lallaba ka hito cikin ta don Allah ka ciuta mata da hasken ka wallahi ba karami na ba Allah ka sanya mu cikin waɗanga ne na kwarai to shi na aka ce wannan tai dai wuta ta ce musu haka wannan kenan wasu ke bantattu yace wallahi alwallahu ala kulli shay'in qadir kuma fakkai dawuti saboda Allah yana da iko akan komi wa man lam yakun kadhalika wanda ko bai zama irin wanga mu'mini ba yastahiqu an yu'azzaba fin nari shi ko ya cincinta ai mai azaba da ta uzziba hasba ma taqatabihi mashi'atullahi azza wa jalla shi ko zai shiga ai mai azaba gurgudun wa da mashi'ar Allah ta hukunta wa qala akharuna wasu maluma suka ce a bi annal muradu bil wurudi abinda ake nufi da gangarawa na al uburu al siradi ke tarawa dai bisa ga siradi hadisai da dama sun zo sun haɗa mun da za a kafa gada bisa ga tiradi a ta mai kalali nan gehen gadan nan a ta maruruwa mutum iya biyo bai da cikakken imanin irin ana bara ana karuwa din nan yana wucewa wanga mamar yakin kai na hanji na su haka dai kafin ya zo ya ketare dai bonne cocoyi la haula wala quwwata illa billa. Allah ya tsare mu da wanga Allah ya samu ce kamar walkiya Allah don rahamaka don jin kai ka azabtar da mu to shi na aka ce wasu ka ce a suka ce wannan ketarawa ɗaya na kan siradi an da kullum man yu'addiru ala siradi yuqalu waradaha saboda duk wanda ke ketara siradi za a ce fa ya gangara mauta li'annahu fawqaha saboda ya biya birshinta ajarana Allah wa iyyakum lakin kullu qa'itin an yazilla fi nari wa yasduku imanu duk wanda ke tsoron wannan abin to gaskata sa da halaye ne na gari in ji bin Usaimi Allah ya taka masu da alkai wannan mun ji magana abin nan falalar da a ciki ta mutum ya'ya su mutum mai uku don haka don Allah in Allah ya jarrabe ka da mutuwa ya'ya gwada ma Allah shi adda aro na ya baka ya karbi abinai kuma yana yawa mutuwa su ta hima zama alkhairi bisa ga zaman su gare ka ga dai yan neman wahala in baka yi ta ta bilo musu abinci karace na nan ga kaɗan yi kauce nan ɗaukuwar ya shubha ɗaukuwar ga rigima ko ba haka ba na biyu kuma in baka tattara ba su girma ba su fa'ida a ce in suka mutan maka ka sa abin ka gaba ka tabbatar da Allah bai wa yayan mumina azab su wuce ka ka san waɗanda faraɗu ne laka ajiya ce riga ne gare ka mai kyau don an ce wanda ya mutu bai balaga ba har da irin tuɗa ciki idan za su yi da ranar tashi alƙiyama su ce ma Allah wallahi ban ga uwaye na bai Allah ni ban ga uwaye na ba kowa na jira shi Allah a ce uwaye na ya Allah a ce to ka shiga aljanna kai ba fa Allah ban shiga aljanna uwaye na aka ce sai su je a ce ku je ku kama uwaye ku kuce da su aljanna da Allah wanga sare bai yi maka wani kato ba to Allah ya ce mu yawa amma duk muna so Allah ya ba mu masu albarka wadanda Allah ya ba mu Allah shi musu albarka ya tarbiya mu to wannan dai a takaice kenan an gane babu kaunin rajuli lil mar'ati inda al isbiri babin da ke karantar da mu in ya gama ci tana raki gurin kabari ta kasa haƙuri abinda a haƙƙinsa shi ya ce mata usburi ki yi haƙuri a yi ina dalilin haka aka ce na adam Adamu ya labarta mun na shuba shuba ya labarta mun haddasa na sabitun sabitu ya labarta muna an anas bin malik radiyallahu anhu daga anas dan malik Allah madaukakin sarki yarda da shi kala ya ce marran nabi sallallahu alaihi wa sallam bi imra'atin inda qabrin ma'aiki tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi ya biya ga kan wata mace gurin kabari wa hiya tabki tana ta kuka ta kala ya ce mata ittaqillaha wasbiri ki ji tsoron Allah ya uwa ki yi haƙuri abu biyu an ka samu ka ji tsoron Allah mata ba su ziyara kaburburra ka ji tsoron Allah akan taka wannan dokar ta taho makabar wasu biri kuma wanga kukan da kika shi ko ki yi haƙuri ɗaya riga ya tsayi ki yi haƙuri ta ce kai alaika an da Allah ta yi ba ni wuri lam tusabbi ma asabtu ba ba baka sa ba same ka kai ba kai na abin da ya same ni ya samu ba manzo Allah ya kaba kai ne ya tafiya da Allah kana gani in muna za a yi nan kira yan agaji ta aika ta in ba sara ke na a kira fa da su mata ladabi amma manzo Allah da haka wallahi ya kaba kai ne ya tsiya ba da ya yar ba Allah sabo ba ma alayka illa balag eh lasta alayki bi musaidir ba ka ci lastawa ina fatar an gane ya gaya mata haka ba ta ji bai kira kowa ba bai koma ta ya ta dai zama ya shige wata gida ya dai faɗa mata wannan abin ba kyau ta ji tsoron Allah ta bar zuwa makabarta an haramta ba an tsine ma mata ba zuwa makabarta ta ji tsoro ta ji tsoro ta yi hakuri ta fi kai Allah ta ba ni wuri lokacin da ta san wani ke mata yau ke san mutumin da kiwawa ga da ta ke? ina ni sani hankali na tashi dan ka ce ai manzo Allah ta ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai ta hita batun kuka ta ta ga ta baro ta duk da mumina ce wallahi ta baro ta kai tsaye sai ta hita batun kukan da sai ta har gidan manzo ta ce ni zo ko gidan kamar ba gidan babban mutum ba babu babu mai tsaron gida kudin dai ni ne shiga ni zo ni ce wallahi manzo Allah an banga ne ka ba wallahi wallahi don Allah ya hakuri yanzu ka nayi hakuri sai a'a inda ba sabru inda sadamatul ula ai hankulin da ake la'akari da shi a bada lada ai shi ne wanda lokacin kwaramiyar farko rigima farko da ta faru gare ka nan lokacin ka taushe zuciyar ka kai hankuri to shi ake ce ma hankuri amma wanga na ake yanzu ba hankuri na ba ke gama biyan bukata da ke hankuran da kanki da kuka da da bori da sauransu don haka yanzu hankuri dai ladaci ta kuce amma dai ba a yi mata komi ba to wannan shi na aka killo hadisin tsawo gare aka kawo muna shi nan don a gwada muna ni a hukunci idan mutu ya gama ta zo wurin kabri abin da addaje mata gyara ya gwada mata ji tsoron Allah kun ga muminai dukkan su masu wa'azi ne Karka ce sai malamai duk inda ka ga asha ka hana shi marra aminkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi fa in lam yastadi fa bil lisan fa in lam yastadi fa bi qalbi fa dhalika adhafu al iman don haka kowa ga abin da ba daidai ba namiji ko mace ya gyara shi a daidai gwargwadon ɗakar da gare shi ta iyawa don haka manzo Allah bai yi faɗa ba bai yi komi ba sai ta ta yi shi aka ce wasu malumma sun kafa hujja da hadisin ga da cewa kenan ya gwada halaccin ziyarar kaburbura to ai bai gwada ba duk da an gane ta an ce ta bari ta ji tsoron Allah ba su kafa hujja da shi sannan kuma ga hadisai ingantattu cikin Buhari la'anallahu zawaratil quburi ko ba haka ba ai ka ga duk da akwai hadisai ingantattu wanga mafhum fahimta na an kai amma akwai hadisai ɓaro ɓaro suka ce Allah ya tsine ma duk wata mace Allah ya la'ani duk wata mace mai ziyara kaburburra kaga wannan baya ba iya doke waɗanga hadisin ga bai iya doke su don haka yana nan shari'a tana nan ba a son mace su halarci makabarta saboda kasawar da a gare su da rauni da a gare su don haka nan ga jam hankalin mutum ya ji tsoron Allah inda haka ne fuskure yana daga cikin abin da musulunci yake son musulunci su lizinta wallahu alam sai babinmu mu na takwas babu gasalil mayiti wa wudu'ihi bil ma'i was sidr babin da ke gwada muna kasancewa shar'antaccen abu na wanke mamaci wa wudu'ihi bil ma'i was sidr da kuma mai arwalla bil ma'i da ruwa was sidr da da abin nan da magariya magariya dai ina odan da dai magariya da ita dai ta aka miki a wanke mutum wankan gawa malumman mu sun ce wajibi ne wasu ka ce sunna ne suka ce mustahabi suna kawo shi babin wankan da a sunna ku karanta kun tun daga qawaidi malam malikiya sun kawo shi al masnunu suka kawo wankan sallar idi wankan sallar roƙon ruwa wankan ɗaukewa jini istihala haka ne suka kawo daga cikinsu akwai wankan mamaci don haka suka ɗauke cikin wankan da as-sunna wasu maluma suka ɗauke shi wajibi ne fardu kifaya dai ne in wani ya tsaya gare shi ke ne ya ɗaukan mu yawa Allah ne mafi sani to shi ne aka ambaci na nan ga yace wa da ibn umar ibn al-sa'id bin zaidin Abdullahi dan umar Allah shi yarda da shi ya saka turare ga dan na sa'id bin zaidin wa hamalahu ya ɗauke shi kuma da kansa wa sallaye mai sallah wa lam yatawadda shi abdullahi dan bai nana ta arwallar shi ba kenan wanke gawa baya kare arwalla wa qala ibnu abbas radiyallahu anhu abdullahi da abba yace al muslimu la yanjusu hayyan wala mayitan musulmi baya zama najasa a raye ko kuma a mace don mutum ya zama gawa duka ba najasa bane wankan da ake mai wanka ne na karramawa da mutunta amma ba don ya zama najasa ba wa Sa'adu, Sa'adu sa'ad yace lauka na najisan ma masattuhu da ai najisa ne ni bazan taɓe shi ba wa kala an-nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah yace al-mu'minu la yanjisu mu'mini bai zama najasa wanda kowane cikin wani hadisi ne aka faɗi wanda magana shi manzo Allah Abu Hurairah na suke tafiya yadda nai su ya hito gida sai hadu da Abu sai ya ce abul hirr ya ce na'am ya rasulullahi ya miƙa mai hannun sai rike hannun suka kama hiya ashe shi janaba garai sai da manzo Allah ya saki hannun rabi da manzo Allah sai ya saɗaɗe ya gudu ya koma gida ya yi wankan janaba ya ce abul hir na kunta ina kake ta Allah wallahi janaba gare ni shine ni ji kunyar zama da kai da janaba shi yasa ni koma gida ne kai ce al mu'minu la yanjusu ai mu'mini bai zama da jasa ya abu huraira ina fatar an gane <laughs> eh to wannan shine don haka nan gawan mutum musulmi ba na jasa ba ce wankan fato wanka na karramawa ne da mutuntawa a tahiyar ta yi lahira cikin kamshin turare kuma da tsafta ta yi don haka na nan ga sai aka kawo wannan hadisin na farko don a gwada muna gawan mumini ba na jasa ba ce mun karanta can bulugul marami cewa man gassala mayitan fil. ko wa man hamalahu wadda'a to hadisi yana da rauni shi ma ibnu hajar da ya kawo tun ya gwada yana da rauni cewa duk mutumin da ya wanke mamaci lalle shi yi wanka wanda kuma ya ɗauke shi to yayi arwala arwala kai ta kare to hadisan na cikin bukhari sun yi na bulugul marami karfi da haka nan sai ya zama wannan su suka yi zama shari'a don ka taɓa gawa ɗan uwanka musulmi ko ya uwanka musulma duk har wallaka bata kare ba wallahu a'lam yace haddathana isma'il bin abdullah qala haddathana malikun wato isma'il dan abdullah ya labarta mu yace haddathana malikun an ayuba as-sakatayani daga ayuba as-sakatayani an muhammad bin sirin daga muhammad bin sirin an ummi adiyata al-ansariya daga ummu adiya al-ansariya babban matan nan sahabiya radiyallahu anha ana ce mata nusaiba قالت تاتي دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم manzo Allah ya shiga gurinmu yaushe ya shiga gurinmu kalar da kala ne rasu laifi na tofiyar ibnatuhu zainab lokacin ya babbar ya kai zainab tarra su ta kala ya ce da ya shiga gurin mai ce igisil na ha salatan au kamsan au ku wanke ta wifiri uku a yi mata wanka da ruwan kura a taɓe ta da da magarya ko da toka sannan a wanke ta da turare ruwa masu ƙamshin turare wanki nawa kenan yake aukansa in ko kun ka wanke wata najasa ta fito ko jini ya fito kila ya ku gare a ƙara wani wanki kuma a ƙara wani na aka kasara in ya wuce uku ya kai biyar in ya wuce biyar ya kai bakwai ba ku tura ɗan uwanku da najasa in hito mai ta kai liƙewa za ku za a sa wani makusancinsa ya ɗaga dubar sai tura mai kaɗa a takin saboda kamar hitowa duk da kai da ni da kai da shi duk muna da najasa a ciki don haka wanda ta a taushe ta bar hitowa kar ta tsanna mai likawani ina fatar an gane to shi ne da ya manzo Allah ce ku wanke ta uku ko biyar ko bakwai yace in ra'aytun da zalika bima'in wa sidrin yace ku wanke ta da ruwan kura kalmar gada Allah in dai ita ta muku amfani da ita nan don na taɓa faɗin ta argungun ka ce subhanallah malamin ga yi kuskure an kace amma gashi wallahi mutumin kirki kuma wai a ce ku kura kurari muku tun ta hausa ko kutun in mun ce kurari muna nufin boli in muka ce ruwan kura ruwa fiyo waɗanda ba su da komi shi muka ce ma ruwan kura a su kowa a ce ruwan kura wai ruwan boli kaga hausa ta samu sabani sai suka ce wai na ce a wanki mamaci da da boli ba fahimta ba sai da wani yan lallaba ce kai wallahi mutane sun yi ta magana sun yi ta magana cewa wallahi ga ka suna jin daɗin karatun ka amma dai an samu matsala ne musu bayani da ce hausa ta ta saba mu kurari muka ce magoli amma ruwan kura fiyo ruwa waɗanda ba su da komi cikinsu su ake ce ruwan kura suka ce to ai su ba sani ba su an ka ce kwarai ke kenan suna dauka to wannan shine ruwan shi ne ruwan da ba su da wani haɗi da wani karwaye shi za a fara saboda ko da yana da janaba ko tana da ɗauke da rashin wankan haila to sai wannan wankan da za ku yi mata da tsarki sai yi kwabarin ɗin wannan gefe ina fatar an gane na'am shi yasa aka ce a wanke ta ma'in an ka fara da ruwa sai a yi mata wanka da ruwan da ba su da garwaye da komi yana yiwa an yi jinya jinya ta kan haifar ta gwanci cikin boli kwanci cikin kashi wani dauda na kuraje wani dauda na gini da sauransu to shi na ake son akwai irin wannan shi kuma sai a samu a saboda tana da tasiri ga kawar da kawar da abin ga najasa da ta yi na so gaji ta ɗauko ta aka yi a daddake a daddake sai ta da su sosai a swaɗe sai a sa ta cikin ruwa ɗin nan shigar ta cikin ruwa bai najasa da ita don najasa ta ba na jisa to bai na da ruwa suna nan lafiya lau to sai a ɗauki wannan tukatta ta ana gogawa ga inda aka tsammanin na jasa ina fatar an gane in an ka gama yin wannan abin aka gane ta gushe to shi kenan sai a ɗauki ruwa a sake zuba a zuba musu turare sai a wanke shi wankin ƙarshe da ruwa masu ƙamshi sosai saboda fa'ida biyu fa'ida ta farko ƙamshin nan yana yana yana abin yana korar hawam yana korar kwari wannan ƙarin na turare gara ba ta so na yi kwari kudahi da sauransu ba su so sai su bar gawa ba su taɓin gawar na biyu kuma yakan in turare ya kama yana sa jiki ya shanye Madadin ya kumbura kuma yana sa ya canye nan take sai ya zan sai ya kumbura ya fashe ina fatar an gane to shi yasa aka ce a yi wankan tsarki a yi wankan kawar da kazanta da ta jima ga jiki sannan kuma a yi wankan tsaftacewa da kuma kore hawa daga jiki na'am Ya yace menene fi wasidirin waje Allah fi a asil akirati kafura a wasu yammin kafurin ku yi mata wanki uku ko biyar ko mafi yadda haka in kun haka yadda ce amma da ruwa da magariya, waje alna ku tanya fil akhirati kafura wanki na karshe ya zama na turare wasu yanzu ko wani abu daga cikin kafur to yana ba kowa da kafur ba amma dai wani turare ne mai karfi kwarai da gaske ina fatan an gane to in babu sai a samu turaren da an gare ku mai kyau na'am akalma kallahu na'am hmm. wacce sallah sallah ko wanka a ah, wanka ba ba maluma ba su ce muna sai an yi niyya ba wanda wancan littafin da ya kawo na waitu gasalin mayiti an ce littafin bai bisa ga ka'idojin shari'a don aliyatu mahalluwa alƙalbu. kai dai burin a wankin wankan da kai burin kai ne yanzu wanga na farko na tsarki ina fatar an gane kai burin kai dai ka kudurta cikin zuciya ba sai ka wada ba kai buri mai wankan tsarki tsarkakakke ne ka kara tsarki bisa tsarki ba tsarkakakke ne ba ka kawar mashi da wannan abin da ya mutu da shi shi ke ina fatar an gane a karma kalla ko na'am to wannan kenan sai aka gama wannan aka ce wai za tunna idan kuka gama wannan aikin fa ni to ku gaya mani in kuka gama gana faragna ce lokacin da muka gama azannahu sai muka gaya manzo Allah fa dana hikiwahu sai ya ba mu kyankyan dinsa abinda ake ce ma kyankyan digare su lokacin nan tuwon da ke bin jiki kamar yanzu irin yasi da mutum ke sawa ko beje ga mace ko ba haka ba ko ban waɗanda an manne ga jikin mutum manzo Allah bai mika muku shi tun farko ba saboda ya zan bai jima da rabuwa da jikin manzo Allah ba a liƙa shi ga jikinta ina fatan an gane sai mika musu sa wanda an manne ga jikinsa ko mun mun isko mahaifin mu suna da wani dan guntun tun dare da suka da suka darba wasu da guntun wando in sun to sallah sai ga sun zube shi kan gehe sun to sai sallah mun mun isko haka akan maka Allah ko ba haka ba sai kai ta mamaki nusa ba bai da wando ne sai wando galan ba matsayin kiyal bai da komi wallahi lokaci ina mamaki ta to wando garawa ba injin ba su su garai ba <laughs> to shi na haka muka isko an taho yana da kullum yana da da in ya to sallah sai ya zube su gehe sai da ya hito ya gama sallah ta sai ya dauki abina ya sa haka wallahi mun ka isko ina fatan an gane to irin wannan tuwon da amman daga jiki ko yaushe kaga akwai zufa da sauransu ko sai manzo Allah ya miko musu wannan hikiu shi ma abin da aka ce hikiu nan aka ce ma hikiu madarmin wando sai an kai ma tuwon da aka ma nan da sunan wurin ina fatan an gane faƙala a shirin na ha'iyahu ku yi mata shi'ar ma'ana ku yi mata yan jiki jiki da shi ta ali izarahu ana nuhin maɗarminsa sai ci ku yi mata maɗarmi da shi wannan hadisi ya karantar da mu namiji baya wankin mace ko da ya kai ta ko da uwa kai ta da ana yi da manzon Allah ya je ya yi saboda ya koya musu wada aka yi namiji baya wankin mace malikiya sun yi rangwame ga wanda ba ta isa ta ai shawarta ba wanda ba a isa shawarta ba ubanta na iya wanke ta ko wanta ko kanin ko kanin ubanta amma dai abin da yake yana a ba mata su wanke amma in an karasa mata in karama ta kwarai namiji yana iya wanke ta a'a wannan ai ba magana mata muka yi ba abinda muka magana namiji bai wanke mace diya ta ko uwa ta ko kauna ta ko ya ta ba shi wankin waɗanga kai in an rasa ni za a yi mata sai a yi mata taimama taimama ga tafunan ta ga fuska in an kasa mata ni sai a yi mata taimama ga tafunan ta ga fuska sai a bar wanki ya faɗi to amma an yi rangwame ga mace ta wanke mijinta an yi rangwame ga namiji ya wanke matar manzo Allah ya ce ma Aisha inda za ki mutu gaba na da ni kai miki wanka Aliyu na Abu Talib da Fadima sarrafa shi ya wanke ta to haka ya halatta mace ta wanke mijinta ya halatta namiji ya wanke mata shi wannan a yi rangwame amma su kadai amma hadisi ya gwada muna namiji ba wanke mace nan in ba mata shi ba ke saboda manzo Allah bai wanki diyar shi ba mata aka so ai training in su game da wannan kuma kaga manzo Allah ya koya musu ce ku yi kaza ku yi kaza sannan ya gwada mu da kuma ana so ayi wankin ga uku wankin tsarki wankin tsafta wankin sanya kamshi in an samu a yi su in wani abu ya faru na hitowa ga jiki ana yi a sake nana ta har ya kai wanki biyar in ya wuce yana ya kai har wanki bakwai wallahu a'lam sannan hadisi ya gwada muna ana amfani da magariya to in babu to yanzu yana da wahala sai a amfani da sabulu a sa sabulu na gani cikin min hajjul muslim na abubakar jabir aljazairi babin da kan jana'iza na karanta ya ce in ba a samu bagariya ba ko tana da wuya ga mutane kafin a samu ta an jinkirta harkar gawa ya ce to a barbido ta saboda ya ce annabi ya ce asri ubil janazati fa inna in ku khairan fa khairun tuqaddimuna ilayhi wa in ta ku sharran fa sharrun tad'una wa adiqadik yace ku gaggauta ba a son gawan mumini tana a cikin mutane ku gaggauta kai ta yin alkhairi ce kun gabatar da ita ga alkhairi da za ta gare ki in kuma ba alkhairi ba ki aka sai haka take kun aji sharri daga wuyayen ku huta ina fatar an gane don haka sai in aka kila sai an tafi da wurare daban-daban ana son a yi gaggawa to sai a da sai a sai a biɗi sabulu a kaɗe shi bayan wi mai wankan tsarki a kaɗe shi sai a wanke sannan a sa turare a mai wanka wannan kenan sannan hadisi ya gwada mana ana tabarruki da asarun nabi ana tabarruki da abubuwan da suke tasiri miyo annabi majinarsa gashin ta rigarsa ko ba haka ba dabolinsa da sauransu duk ana iya tabarruki da su ina fatar an gane eh, wani sahabi ya taɓa shambolinsa amma da ya gana ya hana shi ya tsawace shi amma da jininsa da sauran sima wani sahabi ya ba ya tukar da an kai mai kaho ya wuce ya sai kurbe shi ya ce ni kai da shi ya ce Allah ya manzo Allah kurbewa ne ya ce to wuta ba ta tsunar jikin gana ka hmm. ya ce wuta ba ta tsunar jikin gana ka don haka ana tabarruki da asarun nabi to na ce hunnaifa ana yi ana da tabbacin na Allah na ba wasu sun ka naɗa su ba annabi Allah ya naɗa shi to su ba Allahu a'lam don haka abin da bai da hakika ba a tabarruki da haka don ba a yi da abubakar ba a yi da umar ba ba a yi da usman ba a yi da aliyu ba duk wani waliyin duniya ya kai abubakar an ce abubakar shi a shugaban abin ga siddiƙai na duniya gaba ɗaya siddiƙi annabin musulmai na duniya daraja hudu gare su eh amina ne Allah yake cewa ulaika ma allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyina saiwa wa siddiqina saiwa wa shuhada'i sannan saiwa wa salihina wa hasuna ulaika rafiqa annabawa siddiqai masu mutuwa shahada sai salihan mu'minai to siddiqi shi an nabi ga daraja don haka duniyar dan adam abubakar shi an gaban kowane siddiqi na duniya ba a wa abubakar waɗanda abubuwa ba don Allah yanzu duk dattijo na katon rawani mu dora shan bajina sai mu ce mu yi ibada ba mu ba kazanta ce muka sha mu ji tsoron Allah mu daina yin abin da ba ya da dalili a shari'a abin da aka wa annabi annabi ke bantacce ne shi ya gwada ba da gashi ne ga sahabbai rarar an ka aje gashin ga in malaria zazzabi ya kable gare ka an ka ji kashi an sai dai ka tashi ƴan damis ya yi kowace a chloroquine ko wani abin nan karfi ina fatar an gane Don ga tabbatacce ne ina fatar an gane amma abin da za a ne don kana son mutum duk ka yi abin da baka ga dalili ba a kan shi Allah ya taimake mu insha Allah wajen uwa nan za mu dakata darasin da namu na yau abinda muka karanta daidai Allah ne ya yi muna zama ya taimake mu aka yi shi daidai inda aka yi kuskure kuma ba ku ciki ni na ni kuskure Allah shi ya yi mini subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullah to bismillah akarmaka Allah alaikum assalam ga ga abin nan karanta Thank you. na'am kun ji tambayar ga kowa ya ji ta in rubutun ba suna Allah bane babu komi kama an sa mata shekara menene shekara fi a wata yadda sun kanka ta hiyarka ba komai amma ɗanta shi yana iya jin ciwo yadda sunan uwa kai amma kai ka ji ciwo yadda ita can ka ka duk da dan ta yaddi a banzan ka sunan ko ina in ka shanye ka da cikin gota amma in tunan Allah ne ko wata kalma daga cikin kalmomin Allah to wannan ba a yasuwa ina fatar an gane shiga da shi toilet da ya sai walakanci kuskure ne ina fatar mai tambaya fahimta na'am wai ana tambaya game da Allahu akbar shirun gumiwa akai ko sakewa akai ko wane lokaci ko kore a'a maganganu ne guda biyu amma dai shi ko mahi yawa hadisai sun to suna gwada sallallahu qabdu da kuma cewa manzo Allah hadisi na makaranta tun bulugul marami an ce abin na wa'il bin ya ce sallaitu wara annabi sallallahu alaihi wasallam fa wada yadahu abin nan yadahu yadahu ala yadahu ala qadarihi ko ba haka ba don haka mun karanta cikin hadisai tun ƙasa ƙasa bale in an kawo buhari za mu kai ga wannan bayani cewa kabulu ko wada sunan manzon Allah ne ina fatar an gane malikiyar da aka cewa ita ta aka tace ai kabulu imam maliki bai taba ruwaito cikin wadda maliki abinda aka ruwaito kana nasu yi umaru na an yada arrajul yada hul yumna ala zira'ihi li fi salat shi a cikin wadda maliki hadisi abu hazin don haka maganar sadalu ba malikiya bace wani bangare ne na shi a shi a hakan nan amma mu da yake mun tashi an samu cikin wasu littattafai nasu suna cewa an karhanta ha cikin farilla amma an halatta ha cikin nafila kamar mai askari mai askari ya kawo cewa ana iya shi wani kutar ya yi magana amma dai abinda suna ta tabbatar shine aza hannun dama akan hagu ko wadu'u ko kabudu wannan ɗayan sifofi guda uku duka sun halatta ko ka aza tahi kan tahi kan kirji ko ka ɗauki hannunka na dama ka aza shi haka ka shige kan zira'inka ko kuma ka riƙe uku ɗin gani sun halatta amma wannan na aza a ƙarƙashin cibiya hadisin na aliyu bai inganta ba ina fatar an gane sannan hadisin abin da sadalu akwai sadalun da aka hana shine naha rasulullahi an sadali fi salati na karanta cikin sunan tirmidhi ya ce wa huwa an an an yi yasdula sauru hatta sibal arda sadalun da aka nuna nan yace mutu ya saki tufansa har ya kai ga ƙasa yana sallah shine an ka hana amma wannan na cewa saki hannuwa to ba kan shi ne ake magana ba don kan ce an hana sadalu ka da kowa gani a'a wannan saki tufansa har saɗi ƙasa amma da shi ta sadalu din na saki hannuwa bai da wata shari'a tabbatata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma gaskiya wasu ne zurhi gari ko nai in dai shi ne an ce kai ya gama faɗa kai ya gama wada ku mutum bai kabulu ba sallah kai tana nan amma dai ya bar abin da ya fi saboda ya bar abin da manzon Allah wanda yake yin sallah don haka yin koiko da manzon Allah da yake sallu kamar ra'aytu mun sali ya hi falala ya hi daraja ya hi gwada alamu imaninka ba ka kaka bi ba ba ra'ayin wani kaka bi ba manzon Allah kake bi amma in mutum ya sadalu din bai daga cikin sunnonin da aka gani an bar su ku wajibban sallah da kai taɓa la'iyar sallar mutum don haka sai a bi a hankali Allah ya taimake mu eh to Allah eh. a kan ciki eh. to ni dai sifar da ni karanta a isa ta sani wani ya ce to wasu ba su aza a kan kirji ba su sai su aza kan ciki abinda dai annan ko dai kan kirji ko karkashin sa kadan inda hannun suke iya haduwa don aza su na nan ga yana amma dai karkashin kirji ana yaza amma dai aza kan ciki hadisin da ya taho da wannan maganar da na karkashin cibi ba su inganta ba ina fatan an gane amma dai daga kirji ko kasansa da inda nahar abu hannuwa nan shi ma ya halatta wasu fasar fasar lili rabbika wani har an ga wasu cikin su cikin abin da ibnu kafir cewa kai sallah domin ubai kusan nan ka aza ka matso kan raƙumi wasu sun fasara shi da hakan ga don haka dai azawa da ta shi zama daidai da shari'a kan kirji ko kasan kirji a danki hannu ko a azabta fi bisa ga zira'i wannan sifofi duka ya tabbata a cikin hadisi mun sai da ga wurin su insha Allah za a yi bayani su wallahu alam to ban da wani bayani ya ce wani iya yi kabbara harama ka ya kabdu sai ya sake su mai dauko lai ban da wani bayani akan wannan matsalar shi sai an sake su sannan a sake ɗaukowa ni dai sani na in mutu yana ɗaya cikin sallah hannuwa mai suna kan kirjinsa ko ƙasan kirji amma shi sai ya sake su ya ɗauka ko ban karanta inda aka ce sai ya sake su sannan ya ɗauka ba sai dai mu tambayi su gadda su suka da malum ma na'am na'am ce ni to kaji an samu dalili ya muhammad nasir bin alban babban malamin na hadisi na duniya ya kawo cikin littafin sifatu salatin nabi cewa in kai kabbara kai ka sake su takwas sun ka sannan ka ɗaukako su fahimta kai ta a'a maganar manzo Allah ce sai mun zo mun duba mun gani amma duk da ana yarda da maganar sa kun ji in mutu ya nan ba a gani ne mai kuskure saboda ya yi ko da wani malami yarda da a musulunci wallahu a'lam na'am akarmakallahu eh in ana dawutin ne akwai wani abin da aka tsammani ya hito a karba kallahu in ana cefkun wani abu ya hito bayan wanki to sai a yi hakan dama abin da an kaso tun lokacin da mutum ya rasu abin da aka so a kwantar da shi a mimmike shi a lullube sai a kawo dan wani abu mai nauyi a zakan cikinsa wannan shi zai hana ciki ya kumbura in akwai wani abin da ka son ya kumbura sai ya hita lokacin da ya fita in an ka to mai wanka sai a wanke shi kaga cikin ba a bari ya tashi ba abinda dukkan sun hita ya hita to amma in an laddu da akwai mutuwar girshi ko ba haka ba mutu ya yi full time gida ya hita ya mutu kaga ana sarin ciki nan ta ya dauki iska in ana ana tsoron haka nan to sai a dan mammatsa cikin a hankali a hankali abin da ake fatan ya hita kai banna mai likawani sai a mammatsa in ya hita sai a darwaye shi sannan a ci gaba da mai wanka wallahu a'lam eh to Audu ga in ana fatan wani abu kasa akwai masu wani lokaci kamar irin faduwa madiga in tattabu sai ka wani wani gari yana hitowa hakan ga wasu abuwa like su saboda tsare tsafta ko ba a ɗebe ta babu komi eh saboda tsaron kada wani abu ya hito ya taɓa lahiyar wani nan wallahu alam subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh